بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة السبعي أنسى وكرد إتا أمكا دقا منفوب سورة بيانا حال متاني إدان الله يا مسنئما da sunnar Allah wajen canza wannan ni'imar. Tafsiri الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda duk abin da yake cikin mai da duk abin da yake cikin ƙasai mallakinsa ne ta fuskar halitta da mallaka da gudanarwa kuma shi ne ya cancanci yabo a lahira shi mai hikima ne a cikin halittarsa da gudanarwarsa kuma masani ne da halayen bayansa babu wani abu da yake buya a gare shi daga cikinsu يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ya san abin da yake shiga cikin ƙasai na ruwa da tsiro kuma ya san abin da yake fitowa daga cikinta na tsiro da waninsa, kuma ya san abin da yake saukowa daga sama na ruwa da mala'iku da arziki, kuma ya san abin da yake hawa zuwa ga sama na mala'iku da ayyukan bayi da rayukansu. Allah shi ne mai jin kai ga bayansa muminai, mai gafara ga zunubban wanda ya tuba. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce, Alƙiyama ba za ta zo mana ba har abada, ka ce da su ya kai wannan manzo, na rantse da Allah, tabbas sai alƙiyamar da kuke karyatawa ta zo maku, sai dai babu wanda ya san lokacinta sai Allah, saboda Allah ya san duk abin da ya ɓuya na alƙiyama da waninta, babu abin da yake ɓuya daga iliminsa, ko da gwargwadon ƙaramar tururuwa ne a cikin sammai da ƙasai, kai. abin da ma bai kai abin da aka ambata ba wajen ƙanƙanta ko wajen girma baya ɓuya a gare shi kuma face yana rubuce a lauhul mahfuz wanda aka rubuta dukkan abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم wa ورزق Karim. Allah ya tabbatar da abin da ya tabbatar a cikin lauhul mahfuz don ya saka ma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki nagari waɗanda suka siffantu da abin da aka ambata suna da gafarar zunubansu daga Ubangijinsu ba zai kama su da su ba kuma suna da arziki mai girma shine aljannarsa ranar alkiyama. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم waɗanda suka yi aiki tare da ƙoƙari wurin ɓata abin da Allah ya saukar na ayoyi suka ce tsafi ne kuma suka ce a kan manzanmu boka ne matsafi ne mawaƙi ne waɗanda suka siffantu da waɗancan siffofi ranar alƙiyama suna da azaba mai tsanani da muni ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد malamai a cikin sahaba'i da waɗanda suka yi imani daga ma'abota littafi sun shaida cewa abin da Allah ya saukar maka na wahayi shine gaskiyar da babu wani kokonto a cikinta kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarkin Allah mabawayi wanda ba a rinjayarsa kuma abin yabo a duniya da lahira وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce wa sashinsu a cikin mamaki da izgili ga abin da manzon Allah da ya zo da shi, shin mu nuna muku wani mutum wanda zai ba ku labari idan kuka mutu ragargazajje wai za a tashe ku bayan kun mutu ku dawo rayayyu. Aftaro, alallahi kaziban an bihi jinna, balillazi na la yi minu na bil akhirati fil azabi wa dalalil ba'id. Suka ce, shin wannan mutumin karya ya kirkira ne ya danganta wa Allah don haka yake riya abin da yake riyawa game da tashin mu bayan mutuwar mu ko kuwa dai mahaukaci ne kawai yana sambatu da abin da ba haka yake ba lamarin ba yadda waɗannan suke riyawa ba ne kawai dai waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba suna cikin azaba mai tsanani ranar alkiyama kuma a cikin ɓata mai nisa a wannan duniya افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب yanzu waɗannan masu ƙaryata tashi bayan mutuwa ba su kalli abin da yake gabansu na ƙasa ba kuma su kalli abin da yake bayansu na sama ba idan muka ga damar kisfe ƙasa daga ƙarƙashin ƙafafunsu sai mu kisfe ta hakanan idan muka ga damar yanko musu wani ɓangare na sama sai mu rubto musu shi hakika a cikin wannan akwai hujja yankakkiya ga duk bawan da yake yawan komawa ga da'ar Ubangijinsa da zai kafa hujja da shi akan ikon Allah, to wanda zai iya yin haka mai iko ne akan tashinku bayan kun mutu, jikinku ya rududdige. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له Haƙiƙa, mun ba annabi dawo da annabta da mulki daga wurinmu kuma muka ce wa duwatsu ya ko duwatsu ku yi tasbihi tare da annabi dawo haka ma muka ce wa tsuntsaye kuma muka mayar masa da ƙarfe abu mai laushi don ya sana'anta abin ya ga dama na kayan amfani أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا inni bima ta'maluna basir ya kai Dawud ka sana'anta silki masu yalwa da za su kare maƙiyanka daga cutarwar abokan gabarka kuma ka sanya ƙusoshinka su dace da sulkenka kada su zama ƙanana ƙwarai ta yadda ba za su zauna ba haka kada ka sa su yi girma da yawa ta yadda ba za su shiga ba kuma ku yi ayyuka nagari haƙiƙa. ni mai gani ne ga abin da kuke aikatawa, babu wani abin da yake ɓuya a gare ni daga ayyukanku, kuma zan saka muku a kansu. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير mun hore wa annabi Suleiman ɗan annabi Dawud iska wadda take iya yin tafiyar wata guda da safi da yamma ma ta yi tafiyar wata guda kuma muka kwararo masa narkakkiyar dalma don ya ƙera abin da ya ga dama muka hore masa daga cikin aljannu da suke yi masa aikace-aikace a gabansa da izinin Ubangijinsa, kuma duk wanda ya karkace daga cikin aljannu, daga abin da muka umarce shi da shi na aiki, sai mun ɗanɗana masa azabar wuta mai ci balbal. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات ۖ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور waɗannan aljannu suna yi wa annabi Suleiman duk abin da yake bukata na gina masallatai da fadoji da abubuwan da ya ga dama na zane da abin da ya ga dama na manyan kwanukan abinci kamar tafkin ruwa mai girma da tukwanen dafa abinci waɗanda ba a iya motsa su saboda girmansu muka ce da su ya ku iyalan annabi Dawud, ku yi godiya ga Allah akan ni'imomin da ya maku, domin kaɗan ne daga cikin bayina suke yin godiya akan ni'imomin da na masu. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر bayyana الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين yayin da muka hukunta wa annabi Suleiman mutuwa babu wanda ya nusar da aljannu mutuwarsa sai wani ƙwaro a ƙasa gara wadda take cin sandarsa da yake dogara a kanta yayin da ya faɗi sai ya bayyana ga aljannu cewa ba su san gaibu ba domin da sun san gaibu da ba su zauna a cikin azaba ta ƙasƙanci ba da abin da suke yi na ayyukan wahala waɗanda suke yi wa annabi Suleiman don suna zaton yana da rai yana kula da su. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور حقيقه akwai alama bayyananniya da ke nuna ikon Allah da ni'imarsa ga kabilar Saba'i a wuraren da suka zauna su ne lambuna guda biyu ɗaya a dama ɗayar a hagu muka ce masu ku ci daga arzikin ubangijinku ku gode masa akan ni'imarsa wannan gari ne mai daɗi kuma Allah Ubangiji ne mai yawan gafara yana gafarta zunuban wanda ya tuba. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل amma sai suka ba da baya ga barin godiya ga Allah da imani da manzanninsa sai muka yi musu uquba da canza ni'imar ta koma azaba kuma muka tura musu da ruwa mai yawa ya lalata musu dam su ya nutsar da shukarsu kuma muka canza musu lambunansu da lambuna guda biyu masu ‘ya'yan itatuwa masu ɗaci da goruba marar ‘ya'ya da kuma magarya ‘yar kaɗan. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور إلون wannan sauyi na sauya abin da suke ciki na ni'ima ya faru ne saboda kafircewarsu da bijirewarsu daga godewa ni'ima ba ma yin irin wannan uƙobar ga kowa sai ga mai butulcewa ni'imomin Allah mai kafircewa Allah وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين kuma muka sanya a tsakanin mutanen saba'i da suke garin yaman da kuma alƙaryun da suke garin sham masu albarka wasu garuruwa masu kusa da juna kuma muka kaddara tafiyar da ke tsakaninsu ta yadda za su iya yin tafiya daga wata alkarya zuwa wata ba tare da wahala ba kuma muka ce da su ku yi tafiya a cikinsu yadda kuka ga dama da dare ko da rana kuna cikin aminci daga abokan gaba da yunwa da kishirwa. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور sai suka yi girman kai ga ni'imar Allah ta kusanto musu da tafiya tsakanin garuruwa suka ce ya ubangijinmu ka nisanta tsakanin tafiye-tafiyenmu ta hanyar gusar da waɗannan alƙaryu na kusa har mu ɗanɗani wahalar tafiye-tafiye nagartar ababen hawanmu ta bayyana sai suka zalunci kawunansu da yin girman kai ga ni'imomin Allah da bijirewa godiya a kansu da hassada ga talakawa daga cikinsu sai kawai muka mayar da su ababen ba da labari waɗanda suka zo bayan su suna hirarsu muka tarwatsa su cikin garuruwa tarwatsawa ta yadda ba za su iya haɗuwa da juna ba tabbas cikin abin da aka ambata na yi wa mutanen saba'i ni'ima da kama su saboda kafircewarsu da girman kansu akwai izina ga duk mai yawan haƙuri akan yi wa Allah ɗa'a, da haƙuri ga barin saba masa da haƙuri akan bala'i kuma mai yawan godiya ga na'imomin Allah a gare shi. ولقد صدق عليهم iblisu ظنه فاتبعوه illa فريقا من المؤمنين Haƙiƙa. Iblisu ya tabbatar da zatansa a kansu na cewa zai iya batar da su daga barin gaskiya sai suka yi masa biyayya a cikin kafirci da bata sai fa wani bangare daga muminai hakika su sun tabar da zatansa a kansu ta hanyar ƙimbinsa. وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ابليس baya da wani iko a kansu da zai rinjaye su da shi akan sai sun ɓace kawai dai yana ƙawata musu ɓata ne yana batar da su sai dai mu mun ba shi damar batar da su ne don mu bayyana wanda ya imani da lahira da abin da yake cikinta na sakamako daga wanda yake shakka akan lahirar ubangijinka ya kai wannan manzo dangane da dukkan komai mai kiyayewa ne yana kiyaye ayyukan bayansa yana saka musu a kansu. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير كتشي دا waɗannan mushrikai ya kai منزو ku kirawo waɗanda kuke riya cewa su allolinku ne koma bayan Allah don su janyo muku amfani ko su yayo muku wata cuta amma fa ku sani su ba sa mallakar daidai da ƙwayar zarra a cikin sammai da ƙasai kuma ba su yi tarayya da Allah a cikinsu ba kuma ba shi da wanda ya taɓa taimakonsa domin shi mawadaci ne gabarin abokan tarayya ko mataimaka. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ceto ba zai yi amfani a wurin Allah ba sai ga wanda ya masa izini kuma Allah baya yin izinin ceto sai ga wanda ya yarda da shi saboda girman Allah saboda girmansa idan ya yi magana a sama sai mala'iku su buga fuka-fukansu don sun kuyawa ga maganarsa har sai firgicin da ya same su daga maganar Allah ya yayi sai su ce wa Jibrilu me Ubangijin ku ya faɗa sai Jibrilu ya ce ya faɗi gaskiya kuma Allah shi ne maɗaukaki da zatinsa da galibarsa mai girman da ya fi komai. قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mashirkai cewa wane ne yake azurta ku daga sama ta hanyar saukar da ruwan sama daga ƙasa kuma yake fito muku da ’ya'yan itatuwa da shuka da kayan marmari da sauransu, ka ce, Allah ne yake azurta ku daga gare ta, kuma ko dai mu ko ku mushrikai, akwai waɗanda suke kan shirya ko kuma kan ɓata mabayani. Lalle ɗayan mu babu makawa yana kan ɗayan biyan, babu shakka, ma'abota shirya su ne muminai, kuma ma'abota ɓata su ne mushrikai. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون kace da su ya kai wannan manzo ranar alƙiyama, ba za a tambaye ku zunubban da muka aikata ba kuma mu ma ba za a tambaye mu zunubban da kuka aikata ba قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم kace da su ya kai wannan manzo Allah ne zai haɗa tsakaninmu da ku ranar alkiyama sannan kuma ya hukunci na adalci a tsakaninmu ya bayyana mai gaskiya da mabarnaci don shi ne mai hukunci da adalci kuma masanin abin da yake hukunci da shi قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم kace da su ya kai wannan manzo ku nuna min waɗanda kuka sanya su abokan tarayya ga Allah kuna haɗa shi a wajen bauta a'a lamarin ba kamar yadda kuke surantawa bane cewa Allah yana da abokan tarayya bari dai Allah shi ne mabawayi wanda babu mai galaba a kansa, mai hikima cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da tsarinsa. وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون بما ka ba. ya kai wannan manzo sai zuwa ga mutane gaba ɗaya mai bushara ga masu taƙawa da aljanna kuma mai tsoratar da kafirai da fajirai daga wuta sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba da sun san haka da ba su karyata ka ba ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين مشركي masu neman a da saukar azaba suna cewa yaushe ne wannan alkawarin azabar zai zo in har kuna da gaskiya cikin abin da kuke faɗa cewa gaskiya ne. قل لكم ميعاد يوم لا anhu sa'atan la ولا تستقدمون Ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan masu gaggawar neman azabar ranar wannan alkawari rana ce da aka iyakance ta ba za ku yi jinkiri gabarinta ba ko da ɗan lokaci kaɗan ne haka ma ba za ku gabace ta ba wannan rana ita ce ranar alkiyama وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce, Ba za mu yi imani da wannan alƙur'anin da Muhammad yake riya cewa an saukar masa ba kuma ba za mu yi imani da littattafan da aka saukar daga sama a gabaninsa ba ya kai wannan manzo da za ka ga azzalumai an tsare su a wurin ubangijinsu don yi musu hisabi a ranar alkiyama suna mayar wa juna maganganu kowa yana zargin dan uwansa yana dora masa laifi mabiya waɗanda aka danne suna cewa shugabanninsu waɗanda suka danne su a duniya suna cewa ba don kumɓatar da mu ba da mun zama masu imani da Allah da manzanninsa قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين waɗanda aka yi wa biyayya masu girman kai ga gaskiya suka ce wa mabiyansu waɗanda suka mayar da su raunana yanzu mu ne muka hana ku bin shiriyar da Muhammad ya zo muku da ita a'a kawai dokun kasance azzalumai ne mabarnata masu barna وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون sai mabiya waɗanda shugabanninsu suka mayar da su raunana suka ce mu waɗannan shugabanni makircin ku gare mu na dare da rana shine ya hana mu shirya a lokacin da kuka kasance kuna yi mana umarni da kafircewa Allah da bauta wa halitta koma bayansa sai suka ɓoye nadamarsu kan abin da suke kai na kafirci a duniya yayin da suka ga azaba kuma suka tabbatar za a azabtar da su muka sanya sarari a wuyan kafirai ba a saka musu irin wannan sakamakon ba sai don abin da suka kasance suna aikatawa a duniya na bautar wani Allah da aikata sabo saboda lallashin manzon Allah yayin da mutanensa suka ƙaryata shi sai Allah ya tunatar da shi cewa ƙaryatawa ita ce halin al'ummomin da suke gabaninsa ya ce وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون babu wata alƙarya da muka aika mata manzo yana tsoratar da ita azabar Allah face sai masu jin daɗi a cikinta daga cikin masu mulki da matsayi da dukiya a cikin wannan alkarya sun ce, Ya ku waɗannan manzanni, mu mun kafirce wa abin da aka aiko ku da shi. وقالوا نحن اكثر اموالا ma وما bi بمعذبين masu matsayi suka ce cikin alfahari da nuna isa mu ne muka fi yawan dukiya da yawan ‘ya'ya don haka abin da kuka riya cewa za a azabtar da mu karya ne ba za a azabta mu ba a duniya da lahira. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر lakin na الناس nasi يعلمون ya kai wannan manzo ka ce ma waɗanda suka ruɗu da abin da aka ba su na ni'ima ubangiji na mai girma da buwaya yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama cikin bayansa don ya jarrabe shi, shin zai gode ko kuwa zai butalce, kuma yana hukunta arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa domin ya jarrabe shi, shin zai yi haƙuri ko kuwa zai yi fushi. Sai dai mafi yawan mutane ba su san cewa Allah mai hikima ne ba, baya ƙaddara wani lamari sai da hikima babba wanda ya sani ya sani, wanda ya jahilta kuma ya jahilta. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم lahum الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون ba dukiyarku ko ’ya'yanku da kuke alfahari da su ba ne za su kai ku ga yardar Allah ba, sai dai wanda ya imani da Allah kuma ya yi aiki nagari, to wannan ya samu lada ninkin baninki kuma dukiya za ta kusantar da shi ga Allah ta hanyar ciyar da ita a tafarkin Allah ‘ya'yansa kuma ta hanyar yi masa addu'a waɗannan mumine masu aiki na gari suna da lada ninkin abin da suka aikata na kyawawan ayyuka kuma suna cikin wuraren zama maɗaukaka a cikin aljanna suna cikin aminci daga abin da suke tsoro na azaba da mutuwa da yankewar ni'ima. والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون kafiran da suke iyayensu domin kawar da mutane ga barin ayoyinmu kuma suke ƙoƙarin cinna manufofinsu waɗannan su ne asararru a nan duniya ababen azabtarwa a lahira قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين كاتشي ce, Ya kai wannan manzo, hakika Ubangiji na mai girma ya ɗaukaka yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa kuma yana ƙuntata shi ga wanda ya ga dama kuma duk abin da kuka ciyar saboda Allah to lalle Allah zai mayar muku da shi a nan duniya ta hanyar ba ku wanda ya fi shi a lahira ta hanyar ba da lada mai yawa Allah shi ne mafi alherin masu azurtawa don haka duk mai son arziki to ya koma gare shi ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون كأنبتا يا kai wannan manzo ranar da Allah zai tara su gaba ɗaya sannan sai Allah ya ce wa mala'iku don tsoratar da mushrikai da yi musu tsawa ya ce yanzu waɗannan ku suka kasance suna bautawa a duniya kuma ban Allah. Ƙalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktharuhum bihim mu'minun sai mala'iku su ce Sarki ya tabbata a gare ka ka girmama kai ne majibincin lamarinmu koma bayan su, babu soyayya tsakaninmu da su, waɗannan mushrikai, shaidanu suke bauta mawa, suna nuna musu cewa su mala'iku ne sai su bauta musu koma bayan Allah mafi yawansu sun yi imani da su. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار النار التي كنتم بها تكذبون ranar da za a tara kowa da kowa a hisabi waɗanda aka bauta ma ba sa mallakar wani amfani ga waɗanda suka bauta musu a nan duniya haka ma ba sa mallakar wata cutarwa a gare su kuma za mu ce ma waɗanda suka zalunci kansu da saɓon Allah da kafirce masa ku ɗanɗani azabar wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa a duniya واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين idan aka karanta ma waɗannan mushrikai ayoyinmu waɗanda aka saukar da su ga manzonmu ayoyi bayyanannu babu duhu a cikinsu sai su ce wannan mutumin da ya zo da waɗannan ayoyi ba komai yake nufi ba illa ya kawar da ku daga abin da iyayenku suke kai kuma suka ce alkur'ani ba komai ne face ƙarya ce da ya ƙirƙira ga Allah waɗanda suka kafircewa Allah suke cewa ga alkur'ani ba komai bane face tsafi ne ƙarara saboda yana raba tsakanin miji da matarsa da ɗa da mahaifinsa وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا ilaihim قبلك من نذير ba mu ba su wasu littattafai ba da suke karantawa ballantana su nuna musu cewa alkur'ani ƙarya ne muhammad ne ya ƙirƙire shi haka kuma ba mu aiko musu da wani manzo a gabanin zuwanka ba ya kai wannan manzo don ya tsoratar da su azabar allah وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير al'ummomin da suka gabata sun karyata kamar Adawa da Samudawa da mutanen Lut, sai dai mushrikai daga cikin mutanenka ba su kai ɗaya bisa goman al'ummomin da suka gabata ba a ƙarfi da dukiya da kariya da yawa, amma sai kowanne daga cikinsu ya ƙaryata manzansa. Don haka abin da aka ba su na dukiya da ‘ya'ya da ƙarfi da yawa bai amfane su ba, azaba ta ta sauka a kansu. Ka duba ya kai wannan manzo. yaya in kari ya kasance a kansu kuma yaya ƙobata ta kasance. Qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tafakkaru, mabi بصاحبكم من جنه ان هو Nazirun نذير لكم بين يدي azabin شديد ya kai wannan manzo ka ce wa waɗannan mushrikai masu ƙaryatawa Kaɗai ina baku shawara da nasihar abu guda ɗaya shine ku tashi zuwa ga Allah kuna masu barin son zuciya kuna ku biyu ko ɗaiɗai sannan ku yi tunani akan tarihin abokinku wato annabi da irin abin da kuka sani na cikar hankalinsa da gaskiyarsa da amanarsa domin ku gane shi ba mahaukaci ba ne kawai shi mai yi muku gargaɗi ne ga azabar da za ta zo mai tsanani in ba ku tuba zuwa gare shi ba kuka daina shirka قل ما سالتكم من fahuwa فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai masu karyatawa. ni ban tambaye ku wani lada ko wani sakamako ba game da abin da na zo da shi na shirya da alheri kuma idan ma haka ne ai ku ne za ku ci gajiyarsa ni lada na yana wurin Allah shi kadai kuma shi Allah tsarki ya tabbata a gare shi mai shaida ne akan komai zai shaidar na isar da saƙonsa haka kuma zai yi shaida a kan ayyukanku ya cika muku sakamakon ladansu. Yayin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana hujjoji akan masu shirka da ɓata sai ya bayyana cewa dama haka sunnarsa ce ya ce, قل ya ربي يقذف بالحق علام Ka ce! Ya kai wannan manzo Allah yana ɗora gaskiya akan ɓata, ta lalata shi, kuma shi mai yawan sanin gaibu ne. babu abin da yake ɓuya gare shi cikin sammai da ƙasai hakanan ayyukan bayinsa ba sa ɓoyuwa a gare shi قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد Ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai masu karetawa gaskiya ta zo wadda ita ce musulunci ɓata ya gushe wanda ba shi da sauran wani tasiri ko ƙarfi kuma ba zai ƙara dawowa zuwa ga tasirinta ba قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب يا kai wannan manzo ka ce waɗannan mushrikai masu ƙaretawa idan na ɓata gabarin gaskiya a cikin abin da nake isar muku da shi na saƙo, to cutarwar batan a kaina za ta tsaya, ba abin da zai same ku daga ciki. Idan kuma na dace da shari'a a cikin hakan, to ta dalilin wahayin da Ubangiji na yake yi min ne, hakika Allah mai jin maganganun bayansa ne, kuma makusanci ne, jin maganganun bayansa ba zai masa wahala ba. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ya kai wannan manzo da a ce za ka ga lokacin da waɗannan masu ƙaryatawa suke razana a lokacin da suka ga zabar Allah ranar alkiyama kuma ba su da wurin gudu da wata mafaka da za su fake a cikinta sannan aka kama su a wuri mai sauƙin kamu da za ka ga haka da ka ga abin mamaki. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد suka ce a yayin da suka ga makomarsu mun yi imani da ranar alkiyama sai dai ta yaya za su yi imani alhali sun yi nisa da inda ake karɓar imanin don sun fita daga duniya wadda ita ce gidan aiki ba ba da sakamako ba sun shiga gidan lahira wanda gidan samun sakamako ne ba aiki ba وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ta yaya za su yi imani a karɓi imani daga gare su alhalin sun kafircewa imanin tun anan duniya kuma suna jifa da zato daga nesa wajen ƙin gaskiya kamar cewar su. manzon Allah matsafi ne boka ne mawaƙi ne وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب a hana waɗannan masu ƙaryatawar samun abin da suke sha'awa na jin daɗin rayuwar duniya haka ma an haramta musu tuba daga kafirci da tsira daga wuta da komawa rayuwar duniya kamar yadda aka yi da makamantansu daga cikin al'ummomin da suka karyata a gabaninsu hakika sun kasance cikin shakka a kan abin da manzanni suka zo da shi na ta Allah da imani da tashi bayan mutuwa shakkar da ta kai su zuwa ga kafirci.